Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. A gurguje yau kuɗuban mu za ta yi magana a kan abu guda biyu waɗanda suke muhimmai. A yanki na farko kuɗuban farko za ta yi magana ne a kan wani damuwa wanda yake damun ƙasan nan yake damun kuma musamman musulmai wanda wannan abin yana nema ya cutar ko in ce ya ma cutar kuma yana daɗa kan cutar da musulmai maza musamman musulmai mata. yan uwa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo mana da addinin nan da ya zo mana da addinin nan ya nuna mana a addinin nan babu bambanci na jinsi babu bambanci na kabila dukkan ku kullukum li adam wa adam min turab haka manzo ya faɗa dukkan ku daga adamu kuke shi kuma annabi adamu daga ƙasa yake sai sai alqur'ani yace ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum ya ku mutane mun halicci mazanku da matanku Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mun halicci maza da matanku da muka halicce su muka sa ku shu'ub yanki yanki da kabilu daban-daban Allah ya ce li ta'arafu don kusan juna amma Allah sai ya ce abu ɗaya da ake gane mutumin da yafi kowanne a gurin Allah da mizani ɗaya inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi kowanne tsoron Allah wanda yafi jin tsoron Allah wanda yafi kowanne girma yafi kowanne ɗaukaka wanda yafi jin tsoron Allah idan mace tafi namiji tsoron Allah tafi shi jin tsoron Allah tafi shi idan namiji yafi mace tsoron tsoron Allah ya fi mace amma a jinsi kawai sunanka namiji sunanta na mace babu mufazala babu bambanci duk ɗaya kuke ana neman wani ne yake jin tsoron Allah a cikin ku to anan za ku samu Allah ya yi wa mace wani daraja darajan nan da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa mace sai ya yi shi daini yana da kaifi guda biyu ita mace duk yanda take takan zamanto baya goya al'umma ba baya goya marayu ba idan ya zama da ta bi tafarkin Allah sai ka samu gyaruwan mace ɗaya yana daidai da gyaruwan al'umma in mace ta gyaru amma kuma bacinta kuma yana da muni ta yadda in mace ɗaya ta baci sai ya zama kuma ta ya zama al'umma da yawa sun baci saboda bacin mace ɗaya sai sa manzo Allah ya faɗa hadisi Ya yace ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa'i manzo Allah ce a baya na ban bar wata fitina da za ta dinga cutar da maza ba manzo Allah ce sama da mata to yanzu wannan kutubar tamu na farko ta yi magana akan abin da ya shafi tabarruci shigan banza da fita na banza da mata suke yi musamman ka bar wai fita na banza yanzu wanda ma wannan ana ganin sa ya zama to ɗabi'i a cikin yankin musulmai a arewacin Najeriya shiga na banza a'a ka duba idan kana hawa social media kana ganin me yake faruwa da wasu 'yan uwanmu mata abin a tausaya musu ne wasu hukumomi suna yin kokarin su gurin su ga sun dakile ire-iren hizba da sauransu suna kokarin su ga sun dakile irin waɗannan abubuwan tare da cewa su ma akwai gyararraki da ya kamata su gyara a wajen approach din su yanda suke kamo mai laifi da yadda ake hukunta mai laifi to amma abin da zai ba ku mamaki mu a mazauninmu na almajirai da kuma waɗanda suke malamai haƙƙinmu ne Allah tabaraka ta'ala yadda ya gaya wa manzon Allah fa zakkir inna ma anta muzakkir lasta alaihim bi musaitir ya rasulullahi ka tunatar aikin ka kawai tunatarwa ne lasta alaihim bi musaitir ba turo ka takura ba ka ce mutum dole sai ya bi yanda kake so illa man tawalla ka kafar fa yu'azibullahu al al-akbar wanda ya ki ji bayan an masa gargadi ya juya to Allah kuma yana madakata Allah ya san yanda zai yi hukunta shi to abin da yake faruwa yanzu ga waɗanda suke shiga social media suke shiga irin kafafen tiktok abin mamaki zaka ga mace musulma wacce take 'yar arewacin najeriya ita musulma uba musulmi uwa musulmi gaba da baya amma sai kaga sun fito suna yin waɗansu irin abubuwa wanda waɗannan abubuwan ko mai bautan dutse ne aka ce ta yi wannan abin abin a tausaya mata ne a mazauninta na mace ballantana wanda take da'awa tana bin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba wani abu bane ya jawo haka ba mu da ikon mu hana ku ba mu da ikon mu sa ku amma muna da bakin da za mu yi muku nasiha wallahi wallahi mace bata da wani kima bata da wani daraja abu mai muhimmanci a wajen mace sama da unusarta kiyaye matantakanta da kiyaye darajanta yan uwa yanzu in kun fita waje nan za ku ga duwatsu a ƙasa wannan dutsen da kuke ganin shi a ƙasa idan ka samo zinare ko ka samo gol zinare da gol da kuke ganin sa shi ma dutse ne amma me bambancin zinare da kuma bambancin wannan dutsen tare da dukkan su duwatsu ne wancan yana koyi ba ma a ganin sa watakila nan ma akwai wanda bai taba ganin zinari ba don haka zinari ya zama ya yi daraja saboda yana ɓoye idan ka ciro naira dubu a aljihunka sunanta takarda in ka fita a nan ƙasa za ka iya ganin takadda, menene bambancin wannan takardar da ka gani a waje a fili da wannan bambancin takardar da take aljihunka wannan tana da wata daraja darajar ta sai ya jawo ake ɓoye ta don haka kiman mace da darajar ta yana cikin yanda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa ya ce wa ƙarna fi buyuti kunna ku zauna a cikin gidajenku wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatul ula kar ku dinga tabarruji shiga na banza irin shiga na jahilan farko to kiman mace yana cikin wannan za ku ga abin da yake faruwa da matan waɗanda suke tiktok sai kaga sun fito idan sun yi wani abu ko ta je ta fitar da tsiraicinta ko ta zo ta yi wani abu sai kaga ta fito lokacin da aka ga duniya ta mata ca ta ga ta shiga bala'i sai kaga ta fito ta sa hijabi assalamu alaikum wa rahmatullah yan uwana musulmi abin da ya faru din nan dama kaza kaza kaza sai kaga ka tausaya mata me yasa tun daga farko baki sa hijabi kin kara mutuncin ki ba sai da kika keta alfarmar kanki kika yi wa kanki wani taban da har abada ba zai iya gogewa ba sannan yanzu kika fito yarwa kike neman kike neman wai musulmai su saurare ku sannan mafi munin abin shine wai mutum ne zai yi wa Allah laifi Allah fa kai wa laifi amma sai ka fito ka kafa kyamara assalamu alaikum yan uwa musulmi da Allah abinda na nayi ina neman ku yafe min ina son a ji tausayi su ne masu yafe maka man yaghfiru dhunuba illallah wa yake gafarta laifi in ba Allah Allah ba Allah da kika yi wa laifi Allah da kai wa laifi shi zaka je tabaraka wa ta'ala yana tare da kai a diyan da kake ka nemi ya yafe maka idan neman followers kake yi idan neman followers kike yi akwai mata waɗanda suna nan suna TikTok ɗin nan idan ka gansu zaka gansu cikin hijabinsu cikin lullubinsu da nutsuwa za ta ɗauko hadisin manzon Allah ta karanta manzon Allah ya ce kaza kuma za ki ga ta samu followers din kuma ana ta yabanta ta kuma isar da sakon manzon Allah ke ma in followers din kike nema ki haka amma sai kin fitar da mafatin naki mafi girman abin da Allah ya baki shine sutura ki ta ya mace ya zama wannan abin kike talle kuke kaga mace ta fito tana ta sa jan baki tana murbuda tana kaza shekaran jiya nake kallon wani ana hira da shi a cikin mazayin tiktok din aka ce to yanzu wata ce take tambayan sa yanzu zaka iya auren mace yar tiktok ya ce ah, wallahi shi ba zai iya auren mace yar tiktok ba ba wani namiji da zai gan ku ko kin ga ana nuna miki ana sha'awan ki an nuna kina da kyau kina da kaza ki zo ki ce wani namiji ya aure ki wallahi ba mai auren ki ba mai auren ki saboda yana nan yana kallon ki a mazaunin wato almar'atul khadra wato wanda tana nan ballagaza ne fiman bata suyi akan juji akan bola ko ya aure ki ƙarya yake miki bayan wani lokaci wallahi sai kun rabu sannan ga fushin Allah to don haka idan da gaske kuke yi ku kuna ganin ko musulmai ne ba laifi zaki in kin yi laifi sai ki zo kina neman mutane ku gafarta mu ba wanda zai gafarta miki Allah ne mai gafartawa abin da ake so da ke na farko idan da gaske kin tuba to tuba yana da sharuɗa guda uku ma'arufan sharuɗa mun san su na farko annadamu alama fata mutum yayi nadama akan abin da ya shige ka yi laifi to ka yi nadama a kai na biyu wa an ya turkal masu ya tafi sa'ati ya in kana mutalabbisan biha in kana cikin yin laifin a lokacin ka ciru ka bar yin laifin ka ciru ka bar yin laifin annadamu alama fata sannan na ƙarshe wanni ya to Allah ya uda ila zambin fi ma baqiya alaihi min umrihi ka ji a ranka ba za ka ƙara aikata wannan laifin ba a abin da ya saura na rayuwanka to wannan shine sharuɗan tuba Allah tabaraka wa ta'ala yana da sufofi biyu sifofi biyu din nan Allah tabaraka wa ta'ala ghafurur rahimun Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan rahama ne sannan kuma Allah yana da wata sifa shine shadidul iqabi Allah mai tsananin azaba ne to yanzu ya rage wa dukkan mai aikata laifi a cikin mu sawa'un namiji ne ko mace ka ɗauki wace sifa ta Allah tabaraka wa ta'ala kake son ka yi lema da ita ka kasance a ƙarƙashin ta za ka ɗauki sifan ghafurur rahimun to sai ka bar saba masa ba yanda za a yi ka bar ka saba wa Allah tabaraka wa ta'ala kuma ka kasance a cikin gafu ka ce kana son sifan ghafurur rahimun ta lullube ka ko kuma shadidul iqabi mai tsananin azaba ne ita ma wannan sifan tana nan ya rage wa mutum ya zaba waɗanda kuke gani suna muku followers a social media ai wallahi kin burge mu kin burge mu daga lokacin da kika saba Allah Allah ya tona miki asiri su kuma za su zo suna miki izgili saboda dama ba dan Allah suka soki ba saboda mai kullu amrin la lillahi akhiruhu inna lillahi duk abin da ba dan Allah aka yi shi ba karshen abin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da yi uwa maza da mata da malamai da jahilai da ma'amawan gari da kowa da kowa mu ji tsoron Allah tabaraka wata'ala wannan social media da Allah ya bamu abu ne mai kaifi biyu kaifi biyu zai iya yiwa ka yi amfani da shi ka sari sharri da shi ka yada alkhairi ko kuma ɗayan kaifin kuma shi ya yi amfani da kai ya sare ka sharrin sa ya bayyana a jikinka idan kana social media kana tiktok ko kana whatsapp ko kana kaza mai amfani da hanyar tawasul mu sadar da alkhairi mu sadar da mutane da addinin su mu nuna musu yadda za su bi Allah amma muna kiran waɗanda suke musamman mata arewa ba ku da gata sama da wannan addini ba ku da gata sama da wannan addinin inda za ku yi wa kanku nasiha za ku ga ba abin da ya fi dacewa irin ku zauna yadda musulunci ya tsara muku rayuwa ku ba haka qur'ani yana gaya mana cikin suratun nuri Allah yana cewa wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan mata waɗanda suke zaune a gida wanda ta tsufa mace ce ta tsufa shekara kila saba'in ko tamanin kaga wannan bata bata bukatan aure bata bukatan aure Allah tabaraka ta'ala ya ce irin waɗannan matan falaisa alaihin na jinahun ayyada ana siya siyabahunna ghaira mutabarrijatin bizina Allah ya ce ba laifi su sa kaya wanda ya dace amma kayan nan gaira mutabarrijatin bizina kas yadda su fitar da adansu mace 'yar shekara tamanin Allah yana ce mata katta ta fito da adanta katta ta fito da abin da zai zamanto ana ganin ya saba wa Allah yar shekara 80 ko yar shekara 90 ko yar shekara 70 Allah tabaraka ta'ala yake faɗa wannan yace wa an yasta'fifna khairul lahunna wallahu samiun alim su kame to idan Allah ya ce wa mace yar shekara 70 ko 80 ko 90 ta kame ya ke wanda kike shekara 22 shekara 23 kin ga wannan tarko aula ne ya kamata mata su ji tsoron Allah akan waɗannan abubuwan ba kawai ki zo kina yi kin yi laifi Allah ya riga ya tozarta ki ya kunyata kuma ki fito jama'a ku yafe min wanda zai yafe miki Allah ne kuma a haka duk laifin kin Allah tabaraka wa ta'ala yana son ki matukar kin koma zaki tuba matukan kin yadda abin da kika yi ba daidai bane yan uwa anan akwai wasu hadisai guda biyu wanda nake son in karanta wa uwan mu mata su ji shi daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana faɗa hadisi mai tsoratarwa kai ma in ka ji ina da ya kana da ya ina da kanwa kana da kanwa ina da ya kana da ya idan ka ji wannan sifar ya shiga ɗaya daga cikin sifan ƴaƴanka ko matanka ko yan uwanka wallahi ka hana su wallahi ka hana su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi hadisin al-Imam Muslim hadisin Abu Huraira manzo Allah ya simfani min ahalin nari lam arhuma ya ce wasu nau'in mata guda biyu in ji annabi ya ce har yanzu ban gansu ba Manzala ya ce wato nau'in mutane ne guda biyu ban gansu ba mutanen farko a bangaren maza Manzala ya ce ƙaunin ma'ahum siyadun ka aznabil baqri na bihan nasu wasu mutane ne suna ɗauke da bulalu bulalunsu kamar kaman jelan shanu in sun ga mutane suna zane su da shi abin da yake faruwa an kun lura da irin yanayin fada yanzu in ka shiga zaka ga fadawa da manya-manyan bulalu ba dukkan su ba amma zaka samu akwai masu zalunci a ciki su dinga zana mutane akwai bidiyo yana nan ya zama to viral a social media sun biyo wani samari da mashin da mashin din ya faɗi ya danne shi amma kuma suna ta zuga mai bulala suna ta zuga mai bulala to manzo Allah ya ce waɗannan mutanen ba za su shiga aljanna ba kai dan sanda ne kai amfani da kakinka ka cuci al'umman manzo Allah wallahi ba za ka shiga aljanna ba kai soja ne kai amfani da kakin ka ka shiga karkashin wannan hadisin wallahi ba za ka ji kanshin aljanna ba in ji manzo Allah da haka kowa ya kiyaye in ji manzo Allah haka ka zalunci mutane manzo Allah ya ce waɗannan mutanen ba za su shiga aljanna ba sunfi na biyu manzo Allah ya ce bangaren maza kenan mata kuma manzo Allah sai ya ce za ka samu nisa'un a ƙarshen zamani za a samu wasu mata ka kasiyatun ariyatun ga su kasiyatun sun sa tufafi amma ariyatun kuma tsirara suke dan Allah wannan manzo Allah mujizarsa ba ta bayyana ba a yau zaka ga mace ta sa kaya amma duka kirjinta da bayanta ko ina yana waje kaya ya dame ta ya dame ta an ko dan wani gyal an rataya a nan kana ganin mafatin din jikinta gaba daya manzo Allah ya ce to ga sunan kasiyatun ga su kaman sun sa kaya amma ariyatun a tsirara suke inji manzo Allah annabi ya ƙara bada sufan su yace ma'ilatun mumilatun ma'ilatun karkatattu mumilatun masu karkatattu karkatarwa ma'ilatun masu rangwada mumilatun masu sa jawo maza hankalin maza ya dawo kansu manzalla ya ce bari ƙara ba ku sufansu su hunna ka asnimatil buhtil ma'ila kansu in ji annabi ya ce za ka ga sun yi ciko da a kansu kamar irin tozon doron raƙumi raƙumi in tozansa ya cika har ya kwanta haka manzalla ya ce haka za ku ga kansu ba shine yau a cucin da mata suke sawa ba kaga sun yi a cuce ba sunan shi ma kenan a cuci maza su ɗaure shi su ɗaure shi su ɗaure shi in yarka tana yi ka hana ta ka hana ta kai tsaye sufa ce da manzalla sallallahu alaihi wa sallam ya tsine wa mata masu irin wannan sufa manzo Allah ya ce la yadkhulnal jannata ba za su shiga aljanna ba waɗannan matan wala yajidna riha kai kanshin aljanna ma ba za su ji ban ji annabi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna riha la yujadu min masirati kaza wa kaza manzo Allah ya ce kanshin aljanna ana samun ta daga tafiya kaza da kaza annabi ya bada wani ma'auni mai faɗi da aka ya rage wa mata ga manzon Allah yana kiran ku da irin sifofi wannan kayan da mata suke sawa idan kina son ki yi wannan adam to ki aure in ke baki da aure ki wa mijinki wannan adam in kina da aure a cikin gida ki rangada wa mijinki ba ki sa kaya ya matse ki in kin ga dama ki sa wanda jini zai fita ma karshen matsewa dai mijinki ne amma ki fito waje kawai kina shigiya da wannan manzo Allah ya ce waɗannan mutanen matan ba za su shiga aljanna ba hadisi na gaba manzo Allah ya ce khairu nisaikum kai kuma annabi yana baka shawara ne ka zabi mace saboda abin da yasa yawanci maza za ka ga abin da yake damun mu daga mutum ya tashi zai aure babban abin da yake nema hoda barin nemo ka ai na ga wata fara to me sanar da kai ba bilicin bane da man bilicin din nan akwai shi alluran bilicin din nan akwai shi sai ka ga an ce wai fara komai ya ce Allah ka bamu za ta cinye ka kuwa za ta cinye ka kwarai da gaske za ta cinye ka don haka abin da ake nema ana son ka samu mace wacce take da addini manzo Allah ya ce khairu nisaikum mafi alkhairin matanku alwadudu waɗanda suke son mazajensu alwaludu waɗanda suke aihuwa almuwatiyatul muwasiyatu waɗanda suke bin umarnin mazansu suke tsayawa su saurare su in mazansu sun ce musu ga wani abu su yi ittifaki su yi tare manzo Allah ya ce zatta kaina Allah in sun ji tsoron Allah wa sharru nisaikum mafi sharrin mata in ji manzo Allah almutabarrijatu matan da suke shigan banza ku guji waɗannan matan ba su da alkhairi almutakayyilatu masu girman kai a an gaya mana mu ina sai mun shiga sai mun yi shigan banza almutakayyilatu masu girman kai wa hunnal munafiqatu manzo Allah ya ce su ne munafikai la yadkhulul jannata manzo Allah ya ce ba za su shiga aljanna ba illa mislul gurabil asam sai dai in kaga shigan su aljanna kaman yanda ake samun hankaka amma mai farin fuka-fukai da farin kafafuwa wa ya taba ganin wannan hankakan kila ba wani ma ya taba gani ba anan ɗaiɗai kuwa ke ganin irin wannan hankakan to yanda ake samun sa ɗaiɗai kuwa ka irin waɗannan matan suke shiga aljanna da aka yin uwa Allah ya kare mu Allah ya shiryar da mu su ma Allah ya shiryar da su kuduban mu na gaba ƙarshe cikin minti ɗaya ko biyu kuduba na biyu ta yi magana akan wani abu shi kuma muhimmin abin da ya faru shine a nan garin garin Bauchi a kwanan nan musamman a nan bayan titin nan titin nan an gwamnati ta gwamnatin Bauchi da wasu filaye a wasu gurare gwamnati ta kwakwace filayen mutane ko a ce ta bayar ta karba ta ba da compensation yadda ake faɗa to alayya halin abin da ya jawo hankali na da dama daga cikin mutane wasu sun zo sun yi waya sun kira mu wasu ma sun zo wajen mu wasu kuma mun gani a social media ɗaya daga wanda na gani a social media akwai bawan allah da na gan shi ya fito yana bayani ya ce ya sayi filayensa guda uku a wajen ƙaura extension ne suke faɗa nan ne ko shine ƙaura extension din ko wani waje ne to ya sayi filaye guda uku da ya sayi filaye guda uku tun 2014 ya saye su a naira dubu talatin talatin haka ya saye su guda uku an taya masa filin bai wuce watanni ba an taya masa kowanne dubu ɗari hurhudu bai sayar ba ya ce amma yanzu gwamnati ta zo ta karba ka kai takaddunka ka kai akawun namban ka za a biya ka gwamnati tana son wannan gurin da aka tashi biyansa sai ya ga naira dubu sha biyar da ɗari biyu da hamsin har alat ɗin ya nuna ya ga naira dubu sha biyu da ɗari biyu da hamsin ya yi magana ya ce dukkan wani wanda zai iya taimakawa saƙon nan ya je shi in wannan ne gwanda ya mayar musu kuɗinsa kuma Allah ya isa filinsa Allah ya isa to abin da yake akwai a mu ko in ce ni muna ɗaya daga cikin wanda Allah ya gani ita wannan gwamnati mun yi iya ƙoƙari gurin ba ta kariya akan abubuwa da yawa kuma abin da sanin da aka yi mana da wannan gwamnatin na ƙauran bauchi mu ba masu adawa da ita bane to amma akwai abu guda ɗaya duk lokacin da ka ga zalunci kai shiru to kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya tsine maka matukar kana da hanyar da zaka isar mun yi nayi ta kokari daga waje na da mu da sauran yan uwa mu yi kokari yadda za a yi a ce ba a kan mimbari za mu yi wannan maganan ba mu samu a samu gwamnati a ga gwamna a gaya masa a ce masa to ga halin da mutane ga koka wanda suke zai iya yiwa da abin da ake ciki ma gwamna bai sani ba mu a zaton da muke masa to amma dai ala iya halin ba abin da muke faɗa ba yanda za a yi mutum ya sayi fili tun shekara da shekaru a zo a taya mai fili miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu gwamnati ta zo ta karba fili naira dubu sha biyar fili naira dubu sha biyar akwai filin dubu sha biyar saboda Allah to abin da yake abin da yake a gwamnati ta sani adalci shi yake dawwamar da mulki zalunci kuma shi yake karya mulki zai iya yiwuwa gwamnatin bauchi kaura kana da alkhairai kayi a nan kayi a nan kayi a nan amma in ya zama na irin waɗannan mutanen ana samun koke a kansu mutum ya zo a karɓi filinsa a tura mai dubu sha biyar wallahi tallahi wannan abun akwai zalunci Allah ba zai bar wannan abin ba mu abin da muke faɗa idan gwamnati ta dage sai ta karɓi gurin ta karɓa amma ta canza musu da wani guri ko ta ba su kuɗin da ya kamata ko a canza masa da wani guri ya zama da satifiket na gwamnati gwamnati ta bashi ko kuma a biya shi haƙƙinsa amma mu abin da muke faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin hadisi yana cewa Allah ya ce a hadisul qudsi ya ibadi haramtu zulma ala nafsi ya ku bayina na haramta zalunci wa kaina Allah tabaraka wa ta'ala rabbul arbadi khaliqu kulli shay'in Allah shi ya halicci komai ya halicce ni ya lice ka ya ce ya haramta wa kansa zalunci kuma ya ce waje altuhu bai na kuma haraman kuma bayina a tsakaninku na sa zalunci ya zamanto haramun manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana faɗa yana cewa Allah na roƙe ka duk wanda ya jibinci al'amarin al'umma ta ya takura musu Allah ka matsa masa wanda ya sassauta musu Allah ka sassauta masa kiran mu ga gwamnati wannan abin idan ma gwamna bai sani ba abu a duba a kira mutane wanda ya cancanta a ba su haƙƙinsa a gaya wa mutane gaskiya a ba su haƙƙinsu a ba su haƙƙinsu a ba su haƙƙinsu idan ba haka ba wallahi tallahi Allah ba zai bar wannan abun ba wannan mu shi nasiha muke yi kuma ba nasiha ne wai a ah, kasan yadda an mai da yanzu misali kana magana ya ce adawan siyasa mu bayan adawan gwamnati bane mu mu waɗanda muke son gwamnati ne waɗanda muka yi ta tallata ta ne to amma dai magana ta gaskiya ya zo gaban da mutane sun cutu Bayan da za ya karɓi filin mutum na dubu miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu an taya masa ya ƙi ya sayar a ce gwamnati ce kuma za ta zo ta tura mai dubu sha biyar ƙila akwai bayanai ba mu gane ba ba kaza ba ko ba ba mu gane ba dai ya riga ya saya a yi masa abin da ya dace kuma gwamnati tana da halin da za ta iya yin wannan abu wannan shine nasihar da muke yi Allah tabaraka wata'ala ya taimake mu Allah ya ganar da mu Allah tabaraka wata'ala ya shiryar da mu ya shige mana gaba inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi wa muslimi dukan godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman shiryarsa muna neman gafararsa muna neman sari daga Allah subhanahu ta'ala, daga sharrukan kawunanmu daga munanan ayyukanmu wanda Allah ya shiryar ba mai batar da shi wanda Allah ya batar da shi ba mai shiryar da shi na shaida babu abin bautawa da gaskiya sai shi kadai Allah subhanahu ta'ala al-malikul haqqul mubin na shaida shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam bawansa ne manzansa ne mai gaskiyar alkawari amintacce wanda Allah ya aiko shi ya zamanto rahama ga talikai gaba daya bayan haka ya ku bayan Allah ya ku bayin Allah ina yi muku wasiti da ni kaina akan mu ji tsoron Allah madaukakin sarki wanda ya aiko da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da shirya da addinin gaskiya li yuzkirahu ala dini kullihi dan ya rinjayar da addini manzon Allah a bisa dukkanin addinai gaba daya wa kafa billahi shahidan Allah ya isa ya zama shaida akan haka usi kuma nafsi bi taqwallahi al'aliyul azim ina yi muku wasici da ni kaina ya ɗan uwa muminai akan mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki allazi rahimana wanda ya yi mana rahama bi ba'asati muhammadin da aiko da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikinmu wa anzala ala qalbi habibihi muhammad ya saukar a bisa zuciyar masoyinsa annabi muhammadu wala tutil kafirina wal munafiki ya rasulallahi kada kai ɗa'a ga kaburai da munafukai wa da azagum ka rabu da cutar wadda suka yi maka wata tawakkal ala Allah ka dogara da Allah subhana wata'ala wa kafa billahi wakilan lalle ko Allah ya isar maka ya zama maka wakili Allahumma salli wa salli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al munazzal alaihi wanda aka saukar masa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum hadithun alaykum bil mu'minina rahim hudubar mu ta yau tana ɗauke da sufofin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam huwa muhammadun shine annabi muhammadu allazi ja'ala allahu khuluquhu alquran wanda Allah ya sanya ɗabi'unsa suka zama alquran an tambayi nana Aisha radiyallahu ta'ala anha menene ɗabi'un manzon Allah nana Aisha ta ce kana khulquhu alquran in kana so ka san annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to ka je ka karanta alqurani duk abinda Allah yayi umurni da shi akan ku alqurani to manzan Allah yana kai Do abun da Allah ya hana manzan Allah ya hano Do abu na ladabi to manzan Allah yana kai saboda haka shine in kana so ka san annabi ah, Muhammadu to shine ka je ka karanta alkur'ani huwa muhammadun shine annabi muhammadu allazi yarda bima yardahu alquran wanda ya yarda da abin da qur'ani ya yarda da shi wa yata'addabu bi adabihi yana ladabtuwa da ladubban alqur'ani wa yatakhallafu bi halaqihi yana ɗabi'untu da ɗabi'un alqur'ani hatta alqur'ani da kansa yace wa annabi muhammadu wa innaka la ala khuluqin azim ya rasulullah wa yaltazimu awamirahu yana lazimtar umarnin alkur'ani wala ya yaghdabu li nafsihi shi annabi bai ya fushi saboda karar kansa ka zage shi ka cutar da shi dukka a'a ba ruwansa in dai shi ka taba to wannan a'a babu shi illa iza irtuqibatil maharimullahi inda za ku yi fito na fito da manzon Allah to ka zo ka shiga iyakar Allah to a ranar a ranan zaka gane kuskurenka zaka gane cewa annabi ba mai sauki ba ne saboda haka wata rana zaidu ana gani shine cewa masoyi manzan Allah makusancin manzan Allah saboda in wani abu ya taso za a iya samo wa ya fi wane kusanci ne yana neman aure ne aka je wajen baban yarinya ya ce ba zai ba da yarinyan ba sai a dubi waye yake jin kunya wannan baba ana haka to an yi wa wata mata hukunci na kisa sai sahabai abin ya yi musu nauyi ya zaidu eh kai manzan Allah yana jin nauyin ka ka je mana ka roki manzan Allah aiwa wannan matan rungwame zaidu yana gani shi ya isa sai ya tashi ya je manzan Allah a cikin rasulullahi ina ma da wannan matan annabi mata rangwami ga ta tana da juna biyu kaza da kaza kaza manzon Allah inda kasan bai taba sanin waye zaidu ba ya ce zaidu kana umarta na da in sallake dokan ubangiji ya ce inda na na faɗi ma ita ta yi wannan abin sai nasa an yi mata hukunci saboda haka ba a shasar shebrahim yana cewa ashaddu haya'an wa huwa yati liman da'a wa yaqdabu lil maula ila al yarju manzo Allah mai sananin kunya ne kuma duk wanda ya kira shi ko talaka ko mai kuɗi kace kana da suna kana da aure ko jana'iza zai zo amma wa yaddabu lil maula in ka taba manzan Allah in ka taba Allah to ba sauki a wajen manzan Allah shi ma Allah in ka taba manzan Allah wayyo Allah ba sauki huwa muhammadun shine annabi muhammadu allazi ba'asahu allahu rahmanu bil irfaki ay rifkan bi hadhihi al ummati shine ubangiji ar-rahmanu ya aiko shi saboda tausayawa saboda ya ji tausayi wannan al'ummarsa babu al'umma da suka samu sauki duk cikin al'ummu irin mu al'umma annabi muhammadu ya ishe mu duk zunubin da ake yi ba halakar da mu amma al'ummun da suka wuce duk mutum kwaya ɗaya zai yi zunubi sai a halakar da al'umma al'ummun da suka wuce in suka yi laifi sai dai su fito bayan gari su je filin su kuwa a yi ta saran juna aka samu tsawon lokaci Allah ya ce to ya gafarta musu amma kai al'umman manzan Allah duk inda ka laifi in ka ce astaghfirullah Allah ya gafarta maka kai al'umman manzan Allah Allah ya mayar maka kasa masallaci duk inda sallah ya riske ka za ka yi al'umman da suka wuce in a makka ne masallaci yake a za la'asar sai dai su je su yi a can su dawo idan ka yi bawali fisari ya taba ka sai dai ka goge wajen jini ya fito amma in kai ka zuba ruwa ya kama kai zakan da zaka cire a arba'in a kashi arba'in aka ce ka cire ɗaya, amma su kashi hudu mutanen da suka wuce za su raba kashi hudu dukiyarsu su bada guda ɗaya. shi sa Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin likai yutammama makarimal ahlak saboda manzon Allah ya zo ya cika kyawawan ɗabi'u huwa muhammadun shine annabi muhammadu sallallahu alaihi ashja'un nasi shine mafi sadaukin mutane ai aqwahum shine mafi karbin su qalban a zuciya wa aksaruhum shine mafi yawan su jara'atun rashin tsoro da sadaukantaka limulaqatil aduwi saboda liskar makiya manzo Allah in ya fara tsara har sai ya danna karshen kafirai sannan zai sake juyowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana a Madina aka ji wata kara rugum duk mutanen Madina sai da suka firgita sai ce wannan wani irin masifa ne jarumin cikin zai lallabo ya lallabo ya dan bude sakata kiki kiki kiki yana budewa idan makwabcinsa ya je mana bukar eh kai ne eh ka ji wannan kara eh na ji sai wancan makwabcin shi ma ya ji sai ya fito wannan in ya ji murya ya fito a haka suka fito daya bayan daya suka taru suka ce to yanzu tun da mun yi yawa mu fuskanci inda wannan karan take sai suka fito suna fita bayan gari ga muhammadu rasulullah shi kadai akan doki ko siddi babu har shi ya je ya gano me ya faru ya dawo saboda na annabi muhammad shi yasa kuma manzalan yana tafiya baya waigawa ni mutum yana tafiya yana waigawa wannan halin masoroci ne shi baya waigawa muhammadu rasulullahi huwa muhammadun allazi ma ila an shay'in qattu yani an ayi hajatin min mata'id dunya yubahu ita'u fa qala la ba a taba roƙon manzon Allah ba wani abu na rayuwar duniya wanda ya halatta a bada wannan abun manzon Allah ya ce la ba zai bayar ba a taba yi ba sha sa Anas dal Maliku yake cewa laulat tashakkudi ba dan tashakkudi ba ma'ana ba dan la ilaha illallah ba da ba za a ji kalmar la a bakin manzon Allah ba bai taba cewa babu ba in babu a wani lokacin zai ce ka je ka dawo in an samu za a baka Muhammadu Rasulullahi illa iza kana Allah ya ji sai da in abin da ba a samu huwa allazi kana asdaqun nasi lahajatan shine mafi gaskiya mutane harshe wa awfan nasi zimmatan shine mafi cika alkawari mutane wa asanun nasi mu'ashiratan shine mafi kyawun mu'amala mutane ila sama'i khabidu yanzuru nazaruhu lil ardi minhu aksar shi baya duban sama a mafi yawan kallonsa zuwa kasa ne shine shi fara da wa khafitu qarbin saqitu wa huwa yakhshaw manzon Allah kullum shi kasa yake kallo wannan tabi'a ce ta masu hankali Tabi'a ce ta masu nusuwa kai kana tafiya garo garo kai a dage a haka ba sai ka je kai maka je ka buga kafan ka kai tuntube a'a an sai kuma kasa yake kallo kana iza kana nazaruhu ila al-ardi aksar min nazarihi ila sama'i mafi yawan dubansa izuwa ga kasa ne akan sama ya'ani nazaruhu ila al-ardi dubansa izuwa ga kasa hala sukuti lokacin da yana shuru wa adami tahaddusi ba zance yake yi ba a min nazarihi ila sama'i shine mafi sawo mafi yawa izuwa ga kallonsa sama in dai ba magana yake ba in dai yayi shuru to kasa yake dubawa amma amma halar tahaddusi amma in magana yake yarfa ufarfa sama sama'i ina magana ko yana ba to yakan yakan daga kansa zuwa ga sama saboda sama din ai isharatun ila anna sama kiblatu du'a'i ita sama ita ce kiblan addu'a wa mahabidul rahmati shine wajen saukar rahama sannan kuma wal barakati da albarka wal wahayi da wahayi shi yasa muke daga hannu muke roƙon Allah ba wai don Allah yana zaune dindindin akan sama akan al'arshi kamar yadda wasu daga ba Allah a wajensa kasa da sama da al'arshi da kusi duk ɗaya ne saboda haka kar a ruɗe ka a ce maka Allah yana kan al'arshi tauhidi shine Allah yana nan kamar yadda a da yake lokacin da babu kursiyu babu al'arshi babu sama babu kasa to har yanzu Allah a haka yake wa kana la yasbutu bi bas basarahu bi waji ahadin li shiddati hayatihi manzo Allah baya kurawa mutum ido kawai ya sama mutum ya kalle ka a bayayin haka saboda kunya wa yanzuru lahazan wa huwa lil ardi ghaliban shi harara yake yi in yana so ya kalli mutum sai ya kalle shi a gefen ido wa yanzuru lahazan saboda haka huwa muhammadun allazi kana aksaran nasu tawadu'an manzo Allah ya shine mafi yawan mutane tawadu'i kaskantar da kai abinda an san ya fi kowa zai ci ba haka bane kar ku girmama ni fiye da annabi kaza kar ku yi min abu kaza da aka zo aka ce masa ya rasulullahi mun san yadda muke maka sallama to yaya za mu yi maka salati da ya sunku yadda kansa sai da aka ɗauki tsawon lokaci saboda ana magana ne a kansa ya rasulullahi arafna kaifa nusallimu alaika mun san yadda muka muke maka sallama saboda Allah ya koyar da mu sallama a tahiyya assalamu alaika ayyuhan nabiyyu to ya zamu yi maka salati can sai ya nugo kansa cikin kunya da nauyi da tawadu'u Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kaga shi a salatu ibrahimiya na duk duniya ma ba sayyidina saboda ana ana magana ne a kansa Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم shasa in ka gane lafazan salatul ibrahimiya salatul ibrahimiya lafazi ne wanda ya fito a bakin manzon Allah a qawalu in ana magana tsakanin annabi Muhammadu da annabi Ibrahim akwai bambanci amma kaje yana cewa kama sallaita ala Ibrahima saboda haka idan ana magana a barwa malamai su yi magana saboda haka akwai lafazi wanda zai fito a bakin manzo Allah wani kuma Allah zai iya ya ba shi wani lafazi mai girma wannan ba wani abun mamaki bane a sallah ya faru wata rana manzo Allah ce sami Allahu liman hamidahu mutane suka ce Allahumma rabbana walakal hamdu sai wani a cikin mamu ya ce hamdan kasiran tayyiban mubarak da aka yi sallama manzo ya ce manil qa'il wa yake magana yanzu nan saboda ya a sallah ya faɗi wasu magana sai yana gani kamar wani masifa ce ya yi barna sai ya sun koyar da kai sai yamma ce wa ya yi magana yanzu ya ce ana ya rasulallahi ni ne ya ce na ga mala'iku sama da dubu saba'in suna rige-rige waye zai fara rubuta wannan waye zai fara rubutawa wannan abin da ya fita a bakinka kaga ba bakin manzo Allah ya fita ba ba bakin Allah ne ya umarce shi ba a Allah ne ya jefa masa cikin ilhama ya faɗi wannan kalma saboda haka akwai kalamu na girmamawa da za su fito Allah ya farin ciki da su wa kana ashaddan nasi li ashabihi ikraman lahum fi kowane mutane girmama abokanan su wa min zalika annahu kana la yamuddu rijlahu bayna julasaihi ikraman lahu saboda girmamawa manzo yana zaune a tsakanin abokanansa bai ya mikar da kafansa manzo Allah in yana zaune yana kallon gabar baya mi kadda kafansa saboda girmama gabar sallallahu alaihi wasallam a ah, wa kana akhamun nasi bi kulli mu'minin shine mafi jinkan mutane akan kowane mu'mini wala yahtasu bi rahmatihi man yaqilu faqat wannan tausayinsa da jin kai wai ba da mutane kadai ba hatta da dabbobi da sunsaye manzan Allah yana jin kansu hatta khiratun hatta kuliya tatihi fa yuzgilaha ina'a ayyumiluhu idan kuliya ya zo yana son ya sha ruwa a cikin kwano ya daga kanshi sa zai wahalar da shi sai manzan Allah ya karkato masa kwanon sai ya sha ruwan cikin sauki muhammadu rasulullahi sallallahu wa kana yaf'alu zalika ghayra marratin yana aikata wannan ba so daya ba wasu biya bal kullu hirratin atatku kowane kulliya ma in yazo manzo Allah yaf'alu biha zalika yana yi masa wannan huwa muhammadun allazi kana yamshi ma al miskin manzo Allah sallam yana tafiya tare da miskinai wal armalati da bazawara zawarawa idza atagu fi hajatin idan zawara suka zo tarbu fa ba mu da mazaje ba ya rasulullahi kai ka sani saboda haka ba abinci ba abin sha manzo Allah zai saurare su ya taimaka musu sallallahu alaihi wasallam wa kana la yuwajihu ahadun min an-nas bi shay'in yakrahu la siyama jalisahu manzo Allah ba zai fuskanci mutum da abin da bai yaso ba a akwai wani sunan da mutum bai yaso in ka kira shi bai yaso amma sai kana kiransa manzo Allah bai haka a akwai abin da mutum bai yaso kana yi masa ko a magana ko a aiki ko wani abun da a shi manzo Allah sai dai abun da kake so shi yake yi maka Muhammadu Rasulullahi musamman abokanan sa bali wajuhu birrida yana zama da su cikin yadda illa an tuntahaqa hurmatillahi sai dai idan mutum ya kece alfurman Allah to wannan kuma manzo Allah ba zai saurara masa ba wa kana yaqulu idza balagahu an ahadin ma yaqrahu idan aka zo aka gaya masa wani abun da bai ya so wani mutum ya aikata ba zai ce wane dan me kai haka ba zai ce ma balu ya yasna'una kaza me yake samun sashin mutane ne suke aikata kaza kaga ba a faɗi mutum ba har a ce ya ji nauyi a ce an ci mutuncinsa sai dai idan abin dole ne ana so a cikin hikima ana so a ba da ishara in ba haka ba ba zai kama sunan mutum ba ya ce wani me yasa kai kaza a'a sai ya yi jam'i zai ce ma balu akwamin yanziluna asali. me yake samun mutane ne suna saukar da nasabata wata rana da wani ya soki nasabar manzo Allah ya ce me yake samun mutane da suke kaskantar da nasabata ya ce wa ana khairukum baitan wa ana khairukum nafsan na fi ku sarkin kai na fi ku sarkin gida a gida waye iyaye ne a cikin gida saboda akhir mutane masu cewa iyayen manzo Allah suna gurin da bai dace ba wannan rashin hankali ne sallallahu alaihi wasallam saboda haka bai ya kama sunan mutum dan an yi masa abin da bai dace ba kaza idza du'itil hikmatu li Ka kada min shiddati rahmatil mustafa sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin sananin tausayi da jin kai na annabi muhammadu sallallahu alaihi bil khalqi ga halitta annahu qila lahu wani mutum ya zo ya ce masa ya rasulullahi law auta ala man a Zaharata. ina ma da kayi mugunyan addu'a ga wanda ya zo ya taka bayanka haza hasala marratan wata rana haka ya faru min ba'di kufari quraish daga cikin kafirin quraishawa wa huwa sajidun manzo Allah yayi sujada wani ya zo ya taka shi ya wuce shi sai wani abun ya bata masa rai ya ce Abdullah me yasa ba za ka yi masa mugunyan addu'a ba ya halaka manzo Allah bai ce masa komai ba sai ya sake cewa wa waje haka wannan ya sa fuskar ka jini ya zo ya jefe ka ya fasa maka goshi jini ya zo a fuskar ka kai masa mugunyan addu'a mana wa kasara cika ga kuma an karya maka ruba'iyya wato hakonin nan na bayan biyu shi ake cewa ruba'iyya ba biyu na farkon ba na wannan din wanda na zaki shi yake fitowa mai karfin to shi ake ce mata to an karya wa manzan Allah hakori walau da auta ala dausi wa gairi da kaiwa dausawa addu'a mana ya rasulallahi wata kabila ne a birnin yaman ana ce masa daus sun cutar da manzan Allah wa gairuhum minal kufari da wani su cikin kafirai fa sai manzan Allah ya ce inna ma bu'istu rahmatan ni an aiko ni ne saboda rahama walam ubu asla'anan ba aiko ni saboda sinuwa ga la'ana ga al'umma na ba shasa Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin da ya je ta'ifa manzon Allah saboda makka ta yi zafi sai ce to ko zai samu sauki a can yana zuwa sai dattijai suka hadu maza suka shiga general meeting suka ce ya za a yi da shi sai wani ya kawo shawara abinda za a yi a nemi samari a hada shi da shi su raka shi bayan gari suka kira samarin gari suka ci abin da muke so eh, wannan da ya zo zo ne zai ba ta mana gari saboda haka ku raka shi bayan gari da duwatsu da sanda haka ake jifan muhammadu rasulullah an fasa masa jiki an fasa masa ruba'iya Allah ya ce jibrilu kana kallo abin da ake wa masoyi na ce yalbai ko asa da ka yaron ya ce maza ka ɗauki mala'ikan duwatsu ka je wajen masoyina ya umurce shi duk abin da yake so aiwa wayannan mutane wato Allah ba bai dauka ya ba shi zabi jibrilu ya ce kai ina mala'ikan duwatsu ya ce gani nan ya ce zo mu sauka suka sauko take ya ce ya rasulullahi Allah ubangijinka ya ce in gaishe ka kuma ga sako ya ce wannan shi don mala'ikan da kai duk duwatsun duniya yana hannunsa shi yake sarrafa su ka umurce shi me kake so aiwa mutane ta'ifa sai mala'ika ya zo ya saya a gabansa ya ce murni ya rasulallah umarninka nake jira ya fusata so kake wannan duwatsun nan da wannan in hada su in markaɗa su ko kuma in yi musu tarmihin bi hijaratin min sijil me kake so a yi musu manzo Allah ya dube shi yace kai da Allah ka gai na yi kama da haka dube ni mai kyau Allah ya ce bai aiko ni ba sai rahama ga talikai yanzu kawai sai in sa a hallakar da al'umma na ya ce jaka bana bukatanka ya daga hannunsa ya ce Allahumma ikfir li qaumi Allah ka gafarta wa al'umma na fa innahum la ya'lamuna ba su sani annabi Muhammadu ba da sun sanni ne ba za su yi min haka ba ya ubangiji ka gafarta musu da Allah ina me tausayi sha sa Allah ya ce bil mu'minina ra'ufur rahim sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka wa kana sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya kasance yamzahu ma ashabihi yana kakaci yana zoliya tare da abokanansa mu'anisatun saboda ya ɗauke musu kewa a yi wasa ya hannu yayi yi murmushi hatta hakoransa su bayyana wata rana wata tsohuwa ta zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi ya ce ya rasulullahi ka mun lamuni in shiga aljanna ya ce ai ba za ki shiga aljanna ba tashin hankali tsohuwa ta shiga ta faɗi a gaban na aisha tana kuka tana ihu tana birgima Ya ce ya rasu da rasulallahi me ya faru Ka ce mata ba ta shiga aljanna ba tunda ta shiga tana kuka Ya ce ai ina nufi ba za ta shiga aljanna da wannan tsufanta ba faja'alnahunna abkaran sai an da ta budurwa sabo dal abin ta shiga aljanna sallallahu alaihi wasallam kaga wannan shi ake cewa zoliya da kakaci amma sai dai wata alluban kuma da tausaya musu lima kanu alaihi min shiddatin abinda ya kasance na sanani wanda su wasu sun bar gidajensu wasu an dake su saboda haka yakan yi wasa da su ya dauke musu kewa fakana yumazihum ya kasance yana yin zoliya da kakaci ta hafifan dan sawwaka musu alaihim lakinnahu sai dai ko a zoliya ko a wasa la ya kulu illal haq ku fahimci zancen nan la ya kulu illal haq bai ya faɗa sai gaskiya li'annahu saboda shi masumun shi Allah ma'asumin abin kiyayewa ne daga duk wani abin ki balle karya mun zama bai taba manzala bai taba faɗin zance ya zama ba haka ba kuma anan nake kira duk malami a duniya siffa mafi girma wanda ya dace da malami ba kamar gaskiya ko babanka ne ko waye ne idan aya da hadisi suka biyo kansa to dole ka biyo ta kansu wannan idan ba za ka tafi a wannan ba to ka sauka ka bar malanta amma malami da girmansa wani ya kai shekara saba'in tamanin da gani yana karya mutanen duniya sun san magana da yake faɗa karya ne amma yana zuba yana akwai malami a kasan nan kusan so uku yake karya da kage kuma ya fito social media ya ce magana da ya faɗa nan fa karya ne ba haka take ba dan girman Allah ina daraja ina kima malami ka fito ka yi wa mutum sharri na karshe ya ce gashi nan an kama hotel miliyan ɗari ga sunan hotel ɗin ga mutanen da suka bi an biya miliyan ɗari mutane suka ce to gwamna ya ce ato wannan kam ai ka taimaka mana zo ka nuna mana a ina wani hotel karshe kuma ya zama karya ya zama kage kaga wannan bai kamata a ce wannan malami ba yana daga cikin siffar annabawa a siniku gaskiya ɗaya malamin dattijo da shi ya tabka guda ɗaya yanzu ya sake tafka guda ɗaya don girman Allah ina malanta kace shugaban kasa yana ce ina bai sani ba aka kara kudin mai don girman Allah ina dattako a wannan wurin. ina malanta wannan kuma fa a mimbarin manzon Allah kake maganan nan Allah yana cewa wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula malami ake nema ne ko mu a shekarun mu yanzu me muke nema ka sake cewa eh shugaban kasa saboda an yi ambaliya ya ce ba zai je taron majalisar dinkin duniya ba aka tura kashim ya je fari da fari ya sa kube a aka raba kallon in ka koma roko ne ka zama ban me hada ka da wannan kai kuma ban badanci malami kube da kube ina ruwanka da kayan da ya sa kai da shugaban kasa kuka yi shi ya ce ya zauna ne saboda an yi ambaliya a maiduguri ba zai tafi ba kai haka ya gaya maka wallahi azimu abin da yau ya halakar da kasan nan a cikin kashi ɗari kashi hamsin wallahi tallahi gudumawan malamai ne wallahi gudumawan malamai ne don wannan sakon da muke aikawa yana isa kunnensu yana isa kunnensu ana fahimta maganganun da muke fada suna isa har wani lokaci ba sa jin daji suna aika mana da sako suna gayyata musu ce me yasa muke faɗin haka muka ce abinda muka ya bayyana a gare mu shi muka faɗa an ce mu zo mu ce shi yana da kyakkyawan hali ba yana da nufi mai kyau yana da kaza yana da kaza a gaya wa mutane kar mu faɗi abin da ba mu sani ba kaza kaza kaza kaza ya ciwo bashi an bar masa bashi an yi kaza an yi kaza na ce a'a ni ba zan zo in hau mimbari in kalli idon talakawa in ce musu wannan gwamnati tana tausayin al'umma ko tana da nufi mai kyau ba na ce ni ba zan faɗa ba wallahi na ce ba zan faɗa ba to me za ku bari bayan talakawa suna siyan shinkafa a lokacin ma dubu tamanin da wani abu ne suna siyan mai ɗari shida da talatin a lokacin ba a kara ba na ce in zo in gaya talakawa cewa kuna da kaza na ce a in kuna so mu yabe ta to ku sa mai ta yi sauki ku sa abinci ta yi sauki ta wannan za mu ce to gwamnati tana da manufa mai kyau amma ni na ga manufa mai kyau a cikin shekara ɗaya da watanni shinkafan da nake saya dubu ishirin ya zama dubu ɗari da ishirin ka ce min manufansa yana da kyau hau ina siyan mai ɗari biyu ina siyansa dubu da ɗari biyu da hamsin ka ce yana da manufa mai kyau a ah, ni ban ga manufa mai kyau a gurin nan ba saboda ka in za ka sassauto dattijo ka sassauto amma wallahi tallahi in ka tafi a irin wannan tsarin da kuke tafiya a gwamnatin nan billahi ne dubbai za su tafi lahira wannan shine magana da nake maimaitawa wani malami ya ji hudu da yi. na ce wannan mutum in ya yi shekara takwas rabin mutane Nijeriya za su mutu sai ya ce dan uwana malam Ali mu ce malamin ku a Sokoto yake ma ya ce dan uwana malam Ali fa ya faɗi maganar nan ban fahimta ba ya ce sai yanzu na fahimci zancen nan dan inda dai wannan tafiyar da ake yi tafiya kamar nukiliya a shekara ɗaya ba duk ha zagi da aka yi da buhari komanda mejo wane ne duk cin mutuncin da aka yi ba a shekara takwas abin da ya kara wallahi tallahi bai wuce naira ɗari ba a mai a shekara takwas bai wuce naira ɗari ba amma kai dattijo ka zo ka hau shekara ɗaya ka kara mana mai muna sayan sa dubu da ɗari biyu da hamsin ni wannan ba shi yake ba haushin ba ba amma har yanzu kun ce mai ya zama dubu ɗaya amma sai mun je mun kwana a layi sannan kuma mu sake shan mai mai tsada wani irin aikin hankali ne kun kara mai ya zama ɗari shida da talatin sai motoci sun kwana a layi kafin a samu mai mai sauki kun kara ya zama naira dubu sai motoci sun kwana a layi kafin a samu mai mai tsada. to me amfanin karin billahi la ilaha illa huwa shakaran jiya da na shiga zan siya shinkafa roji ce mun akai dubu ɗari da ishirin saboda haka tinubu wannan gwamnatinka is too bad wallahi ba ta da kyau wannan ba kyau in za a gyara a gyara saboda haka manzala yanzu muna ji kuna jin sufofin manzan Allah mai tausayi ne mai jin kai ne mai